sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Alhamis tara ga watan Afrilu shekarar dubu biyu da ashirin. Hadiza kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin mu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau ne gwamnatin jihar Taraba ta musanta rahotannin cewa an samu bullar kwayar cutar covid-19 a jihar inda gwamnatin jihar ya zuwa yanzu ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin baiwa jama'a damar zuwa kasuwa za kuma ku ji rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin nigeria na wannan makon sai kuma rahotannin wasanni a takaice amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ku da dare ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki hukumar lafiya ta duniya WHO wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimaka wa juna bayan da Trump ɗin ya zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da marawa cana baya ya kuma yi barazanar dakatar da ba hukumar agajin kuɗi. a daidai lokacin da ya kamata kungiyar lafiya ta duniya ta mai da hankali wajen shawo kan annobar coronavirus kungiyar na fuskantar suka daga kasar da take kan gaba wajen bata tallafi shugaban amurka donald trump ya zargi kungiyar who da rashin taka rawar gani wajen shawo kan cutar kana ya yi barazanar dakatar da ba ta agajin kuɗi da yake mai da martani babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya yi kira da a haɗa kai kuma ya yi gargaɗi kada a sanya siyasa cikin lamarin Trump ya zargi kungiyar ta WHO da jan kafa akan annobar. Duko da cewa ta ayyana COVID-19 a matsayin matsalar lafiya da ke bukatar daukar matakan gaggawa a duk faɗin duniya makonni kafin Amurka ta ayyana lamarin a matsayin mai bukatar gaggawa a faɗin ƙasa. A yau Alhamis, Pakistan ta buƙaci makwabciyarta Afghanistan ta miƙa shugaban kungiyar IS da ke shirya kai hare-haren ta'addanci kan wasu a Pakistan wanda aka cafke. Wata sanarwar ma'aikatar hulɗa da kasashen wajen Pakistan ta buƙaci jakadan Afghanistan a ƙasar ya isar da saƙon hukumomin Islamabad game da cafke shugaban ISIS Aslam Faruki da hukumomin Afghanistan suka yi a ranar biyar ga wannan watan na Afrilu. ma'aikatar ta ce an nuna wa jakadan cewa tun da afghanistan aslam faruk ya aikata laifukan da suka saba dokokin pakistan waɗanda ake zarginsa da aikatawa kamata ya yi a miƙa shi ga pakistan su gudanar da bincike a kansa sanarwar ta kuma jaddada buƙatar da ke akwai ta hukumomin islamabad da kabul su yi aiki tare wajen yakar ayyukan ta'addanci jami'an afghanistan ba su mai da martani nan take ba A yau Alhamis ma'aikatar kwadagon Amurka ta ce ma'aikata a Amurka miliyan 6.6 ne suka bayyana rasa ayyukansu a makon da ya gabata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da rusa tattalin arzikin Amurka. wannan sabon adadin ya sanya adadin ma'aikatan da suka rasa ayyukansu cikin makonni uku da suke buƙatar tallafi ya kai miliyan goma sha bakwai yanzu dai da miliyoyi suka rasa ayyukansu ana sa ran cewa a 'yan makonni masu zuwa mutane za su buƙaci tallafi a yayin da manya da ƙananan 'yan kasuwa suke rufewa ko kuma suka ji jiki sosai wannan adadin na miliyan shida da shida ya ɗan gaza adadin mutane miliyan shida da takwas da suka rasa ayyukansu a makonni biyu da suka gabata sai dai kuma waɗannan alƙaluman da adadin su ya so ya zama ɗaya su ne mafi yawan adadin mutane da suka taɓa rasa aikin su tun daga lokacin da ma'aikatar kwadagon ta fara bibiyar ƙididdigar waɗanda suka rasa ayyukan su a shekarar 1967 a yayin da hukumomin gwamnati suka buƙaci mutane su kiyaye tazarar akalla taku biyu tsakanin su har zuwa ƙarshen watan afrilun bana wannan ya tilasta wa 'yan kasuwa ko masu sana'o'i rufe shagunansu ko kuma takaita ayyukansu kana dole suka sallami ma'aikatansu daga ƙarshe shugaban china xi jinping ya ce zai ba ƙasashen afirka goyon baya tare da kula da kuma tallafa musu musamman ma ƙasar afirka ta kudu wajen yaƙi da annobar covid-19 kafar yada labaran china ta ambata a wata hirar da ta yi da shugaban kasar afirkan ta kudu cyril ramaphosa ta wayar tarho a jiya laraba akan yadda kasar ta nemi china ta kawo mata dauki a farkon lokacin da china ta fara yaki da annobar zai ya ce china za ta sanar da afirka ta kudu matakan da suka dauka wajen dakile yaduwar coronavirus kana kasashen biyu za su inganta haɗin kai tsakaninsu a bangaren kiwon lafiya zai iya kuma buƙaci 'yan cana da suke zaune a ƙasar ta Afirka ta kudu da su baiwa ƙasar gudunmawa wajen yaƙi da annobar. Afirka ta kudu tana da sama da mutane 1,800 da suka kamu da cutar coronavirus adadi mafi yawa a nahiyar. Ya zuwa yanzu an danganta mutuwar mutane 18 da cutar. To madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Taraba ta musanta rahotannin cewa an samu bullar kwayar cutar COVID-19 a jihar, inda gwamnatin jihar ya zuwa yanzu ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin baiwa jama'a damar zuwa kasuwa. kuma wannan na zuwa ne yayin da a jihar adamawa na kasar su ke kokawa da cewa kawai yanzu ba su samu wani tallafi daga gwamnati ko kuma na jama'a ba ga dai wakilinmu ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani yayin da gwamnatin jihar taraba ke ma sassauta wannan dokar hana zirga-zirgar da aka kafa tun farko yanzu haka gwamnatin jihar ta kira wani taron manema labarai domin musanta rahotanni da ke cewa an samu bular kwayar cutar ta corona virus mai lakabin covid-19 batun da gwamnatin jihar ta ce ba haka zancen yake ba a wannan taro na manema labaran kwamishinan kiwon lafiya na jihar dr innocent vake ya bukaci jama'a ne da su kwantar da hankulansu tare kuma da kula da gargadin da likitoci ke na yadda ma za a kauce kamuwa da kwayar cutar inda kuwa karin haske da cewa zan gaya maka kenan a yau da ba sai har yanzu mun gode ma Allah har yanzu dai mu samu kes na covid-19 a sarabata ba muna kawo Allah ya tsaya haka don mu same ta sarabata kuma gwamnatin ta ba ta tafiya nan ba ta saya hansan muka ba ma a mu manya-manya guda biyu Fisa sa kudu sa nigeria kan da muslim kansu don a ba ma mutane a nuna musu kuma da ya shi sannan kuma an ba ma asibiti na tarayya islamic center da asibitin kwayo specialist sannan da kayan aiki kwamiti kuma tana kan aiki don mu wannan cutar da ya shiga taraba. To sai dai kuma yayin da jihar Taraba aka sassauta dokar domin a bude kasuwa na wani lokaci a makwabciyar ta ko jihar Adamawa cece kuce ne ake yi game da tallafin da gwamnatin jihar ta bada ga masu sana'ar kabu-kabu wato yan keke na na naira miliyan ashirin da kuma kayakin da aka baiwa kananan hukumomi domin ko yayin da ma wasu ke murnan samun wannan tallafi wasu da yanzu ke kokawa su ne masu larura ta musamman wato na kasassu da yanzu haka ke cewa su fa ba amma tuna da su ba. mun haɗu a wannan wurin domin mu kai kukanmu ga gwamnati kasancewan eh, zaman gidan dole da gwamnati ta sa mutanenmu da mutanen jihar adamawa a ciki kuma babu wani eh, tallafi wanda gwamnati ta kawo mana biyar adamawa to gaskiya mutanen mutu yau kwana bakwai kenan dama mutanen wasu su sun dogara su je su yi bara ne kafin su samu abun da za su ci to amma ga wannan dokan da gwamnati ta sa kuma babu wani tanadin da gwamnati ta yi domin ta rage mana raɗaɗi to shi yasa muka taru muka kira taron 'yan jaridu domin mu gaya gwamnati halin da muke ciki kuma mu yi kira gare su da su gaggauta kawo mana ɗauki domin su ceto mutanenmu da suke cikin halin ukuba a yanzu kasancewan ba mu da abincin da za mu ci da iyalinmu hakika idan ka ga taruwan mutanenmu da suka yi yau a nan wurin sun taru ne domin su nuna bacin ransu a wurin gwamnati kasancewa tunda aka kafa wannan doka da aka ajiye mutane a gidaje domin a hana zirga-zirga maganan coronavirus ya sa mutanenmu suna zaune ba su da abin da za su ci ba su da kudin da za su sayi magani rayuwa ya zamo musu da tsanani shi ya sa ka ga mutanenmu sun fito nan wurin domin su nuna wa gwamnati kuka wala Allah gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za ta kawo musu ɗauki domin rayuwa an shiga cikin halin ha'ula'i. to wai ko anya gwamnatin jihar bata mance da masu karamin karfi ba ko irin nakasassu barista da joshua Bugra shine mahadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin al'umma ya ko bane irin matakan da gwamnatin jihar ke dauka a yanzu maganan tallafi lallai gwamnati ta ba da tallafi tallafi da gwamnati ta bayar kuma babu shakka ba wai tallafi ba ne wanda zai ishi kowa ba amma dai da babu gara babu daɗi kuma uh, mutane su yi haƙuri ba sai gwamnati kaɗai ba ne uh, ya kamata ta ba da tallafi ba mu ya mu tsakanin junanmu wanda allah ya horewa shi ma ya kamata ya taimako. Muna sake kira ga jama'a ba sai lallai an kawo gwamnati ba a cikin anguwanni makwabta da garuruwa za mu iya yin taimako iya gwargwado wanda Allah ya bamu domin mu kawo ma mutane da suke da raɗaɗi sauki. Koma da menene fata ko shine Allah ka ƙwashin wannan cuta ta COVID-19. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A yayin da 'yan Najeriya musamman na wasu yankunan kasar da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga wasu 'yan kasar sun koka tare da neman agajin gwamnati da ƙungiyoyi wajen rage raɗaɗin yunwa da kunci da suke ciki a yankin kudu maso yammacin kasar. Wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoto na musamman. a inda yawan masu dauke da cutar coronavirus a najeriya ya tunkari mutane 300 rahotanni na cewa kimanin mutane 44 ne yanzu haka aka sallama daga asibitoci daban-daban musamman ma wanda ke nan birnin lagos sai kuma mutane shida da suka rasa rayukansu duk dai a najeriya to sai dai kuma matakan da gwamnatin najeriya musamman na tarayya da na jihohi suka dauka na hana zirga-zirga da kuma killace mutane na ci gaba da tari tasiri walau ta bangaren lafiya ko kuma ta zamantakewan al'umma yanzu zaka dai bayan taimako da gwamnatin tarayya da na jihohi ke baiwa mutane a gidaje da unguwanni haka su ma al'ummomi ko kungiyoyi sun tashi tsaye wajen taimaka wa juna ta hanyar taimakon kai da kai samar da abinci da kayayyakin masarufi ga 'yan uwa da basu da karfi musamman kan yarda al'umma ke ci gaba da kuka na shiga halin na kayi a daidai lokacin da aka rufe ko ina ba shiga ba fita a nan jihar lagos ma dai kungiyoyi da dama sun tashi tsaye wajen taimakawa juna kamar yadda alhaji umar atina da ke anguwar agege a nan lagos ya shaida mani alhamdulillah kamar yadda ike faruwa a yanzu wato wannan lockdown da aka yi a bangaren mutane na arewacin mu wato mazauna nan akwai kwamiti na arewa wayanda suke wasu samari ne a cikin wannan gari na agege da suka yi dogon tunani suka suka tashi suka kewaya hannun masu hannu da shuni da waɗansu shugabanni na wasu kasuwanni domin karɓar gudunmowa a hannunsu domin tallafawa waɗanda ba su da shi wato talakawa kuma alhamdulillahi 'yan uwa sun ba da haɗin kai sun ba da wannan gudunmowa daidai gwargwado kuma an tallafa wa talakawan nan wanda an samu kuɗi kusan a sama da naira miliyan biyu an sai kayan abinci an rarrabar ni ga naune na gani da idanuna sai dai mu ce da wayanda suka ba da dukiyoyinsu da wayanda kuma suka kai da kawowa wajen karɓo wannan dukiyoyin allah ya saka musu alkhairi ta bangaren gwamnati ma a gwamnati ta yi kokari ita ma na ta ɓangare akwai wayanda suka samu akwai kuma wayanda bai kai gare su ba kuma su ma an babba su kuma mu muna daga cikin bangaren da bai zo gare mu ba kuma an mana alkawari alkawari za a bamu kuma su waɗanda aka bawa sun shaida an basu saboda haka mu ma muna nan muna jira domin dai an yi alkawarin ajiya laraba a shi kwamishina na wata board ya zo masallaci sun mun zauna da shi da shugabanni na addini kuma an tattauna akan hakan kuma ya yi umarnin da cewa an bayar a wasu wajejen wasu wajejen ne ba a bayar ba kuma allah ya so ya yarda wato ajiya laraba ma aka yi alkawarin za a kawo sai dai ba a kawo ba kamar yadda ya bada alkawarin cewa insha allahu in abin ya shiga hannunsa zai gabatar da shi zuwa zuwa gare mu saboda haka muna nan muna sa ido wannan shine abin da yake da akwai jihar ogun dai na daya daga cikin jihohin da shugaban kasa muhammadu buhari tun farko ya ayyana dokar hana yawace yawace bayan jihar lagos da kuma birnin tarayyar najeriya abuja a jihar ma dai al'ummomi na ci gaba da shiga wani hali na kakani kayi kamar da daya daga cikin shugabannin al'ummomin yankin arewacin najeriya da ke garin shagamu da jihar ogun ya shaida mani suna na alhaji salisu garba ba shan kai sarkin filanen shagamu kuma mataimakin kungiyar eh, sarakunan Fulani ta yankin kasan yorba wannan gabaki daya. A kamar da eh, ake kake magana na abin da ya shafi wannan dokar na coronavirus da Allah saukar da ta a duniya. So irin eh, dokar da aka bada dai wanda shugaban kasa bada da kanshi a jihohin nan guda biyu a Lagos da in ce maka da nan Ogun sai inda muke yanzu. To ina ga mutane sun karbi wannan dokan kwarai da gaske saboda gaba daya babu ba wani tafiye ko ko ba wani abun da ake ba abun da ake gudana sai dai wani lokacin ah, kama a nan ogun ah, ana dan bude wani lokacin da safe zuwa karfe biyu eh, kamar shekaran jiya an bude yau ma kuma an bude yau ma ana dan hada-hadan zuwa karfe biyu kuma kowa shiga da zaran kuma lokaci yayi wannan suna karba sun mutan suna karba suna karba kiran wannan dokan da aka sa da lokaci ya zaga gaba ɗaya kowa riga shi gidan shi don ka ba wani abu ana zaune a gidaje kawai sai dai abun da ke faruwa na korafin da mutane suke cewar kamar ya kawata ce gwamnati taimaka ma talakawa da ke kulle saboda wasu sai sun fita sun je sun nemo sun ce abun da za su ja kullum don haka ne kuma ana faɗi a kafin watsa labar cewa ana dan ba ana dan ba da wasu abubuwa to wasu kuma suna korafin kamar cewa ba su gani ba kamar ana ogun ma na sha gani a kawai watsa labarai ana cewa kamar gwamna zai zai sa wani kwamiti na rabon abubuwa dai na taimaka ma talakawa to amma har yanzu dai muna da ganin kawai ana ta watsa abin da aka kawai watsa labarai ko kuma a social media eh, hatta ma an yi kamar su eh, tsohon gwamnan eh, na da abi kullo musu shi kansa na gan turar cewar shi ma zai yi wannan rabon a kowane ward ward zai yi wannan rabon ta amma har yanzu dai an da ke ciki nan har yanzu muna suna suna korafi korafi kan ba wani abun da suka gani a kasa wanda aka ka ba su na tallafin wannan cutar wannan coronavirus da Allah ya sauko da mutane a duniya to da akwai wani sanata akwai kamar senator nan eh, laikon shi ma na wannan zon din shi ma na jinshi shi ma zai yi rabo to amma dai har yanzu mutane ba su gani a kasa ba to amma muna fatan ah, muna kira ga gwamnati saboda wannan abin da suke yake yake faruwa ya fi karfi ya fi karfin talaka ba ma talaka har mai kuɗin ma don saboda ma da ciki an kace baka fita kullum abin da kake da shi kai zaka ɗiba ka ci to gaskiya zai zai zai ma mutane wahala kwarai da gaskiya tunda mutane sun ga sun karbi kira na zauna gida to don Allah dan nan gwamnati ta taimaka ta taimaka ma talakawa talakawa don saboda a samu saukin wannan matsalolin saboda wansu wansu eh, sai sun fita sai sun fita sun je sun nemo suke suke suke suke suke samu suke ci da iyalin don haka ne muna kiran gwamnati taimaka kamar da ake za a taimaka din to dalla da annabi a taimaka a gani a kasa an taimaka mutane saboda a samu maganin wannan cutar corona bayar da Allah sauko da ita a duniya ubangiji kuma Allah sa mu ga bayan wannan wannan bala'in da suke sauko ma duniya Allah sa mu karshen da Allah kuma kare mu kare zuwa mu gabaki daya Allah kare yan Nijar Allah kare duk wani abubuwan da suke faruwa na tashi hankali Allah ka kare mu ya ubangiji Allah kuma mutane muna kira ga mutane mutane da daure saboda wannan wannan abin da ake ana yi ana yi don kansu ne ba wai ana yi wai don ko a cutata ma wani ba ko a kuntata ma wani dole ne yasa gwamnati ta fito take wannan abu ba wai ainihin eh, wai da son ra'ayinsu ba ne saboda su kare lafiyar jama'a don haka ne a daure don akwai matsala kan gwada da gaske to amma a daure a cimma wannan wannan jaraban da Allah saukar ta a duniya shine kawai mai kira ga jama'a su daure kan wannan wannan abun da Allah saukar shi ubangiji Allah ya sa mu ga karshen wannan abun lafiya to ko kawai yanzu mazauna irin irin waɗannan birane musamman ma lagos sun gamsu da matakan da gwamnatin tarayya da na jihohi ke ɗauka na kawo doki ga al'ummomi ga dai abin da wasu mazauna birnin Legas suka shaida mani. Nana Shagari Muhammad. wannan abu ai babu wanda bai shafa ba. dukkan mu ne ya shafa sai dai mu yi Allah godiya kuma mu yi roƙon Allah ya sauwake mu ya kare mu daga cikin wannan abu Tun da wanda duk ya kwana goma sha sha biyar ma zan ce a zaune ba wani aikin komi da komi kaga ai ba zan ce mai shafe ni ba ya riga ya shafe ni sai dai hankuri sunana Isiyaka Abdullahi daga jihar Sokoto mu dai abin da muka so bakin wannan mai gida da ya magana ya ce sati biyu bakin in wannan sati na biyu yayi mu da atalaka a ba mu hanya kawai mu wuce mu ni bakin magana da zan faɗa gwamnati ba za ta iya ba mu wani abu ba Allah da ya ba mu wani abu wallahi ba za ta iya ba mu wani abu ba san ko da kwana guda an ka tawaye mutum ba baya wahala ba tunda shi zai je ya nemo abin da zai saka ya samu ya baya ni dai ba wani abu ne bakin sati biyu din da ta ɗiba da ta ɗiba yan lokaci ya kowa ya sana'in nayi babu wai wani cewa wai an ce wai za a kara mi za a kara za a kara a kara kashe mutane kenan duk wannan baban ko shi in yayi mulki mulki ne haka yake ba daɗi muke ba daɗi mutane suke ji ba ya eh, sun wahala ka zaka lokacin da kake neman jama'a har da kuka amma yanzu kuma abin ya zaka abin da zaka saka ba talaka kenan baban ya jibrin murya amurka daga najeriya to madalla a gaida baban gidan jibrin Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. wata matsala ta kunno kai a tsakanin hukumar kwallon kafar kasar a gefe guda da kuma mai horar da 'yan wasan tsufa idris a ɗaya hannun kan batun sabunta kwantiragin mai horar da 'yan wasan Najeriya. A halin da ake ciki hukumar kwallon kafar Najeriya ta shimfiɗa wasu ka'idoji wa mai horar da 'yan wasan bajamushe da take so ya bi su sawu da hannu idan har yana son ci gaba da aikin horar da 'yan wasan Super Eagles din. da suka hada hadda za a rinka biyan albashinsa da kuɗin ƙasar wato naira sannan ya kasance mai zama a najeriya a yawancin lokaci da dai sauran makamantansu kan hakan ne na tuntubi alhaji sani ahmed toro tsohon sakataren hukumar wasan kwallon kafan najeriya ka duba ka'idodin da suka saka mishi to za ka ce in ma duka gaba ɗaya daidai ne guda ɗaya ba daidai ba ne guda ɗaya nan da ba daidai ba shine zai rinka samun albashinsa a naira hmm. to an ce sai dai ya dinga zama ma a najeriya to wannan ai daidai ne kullum yana cikin wannan ka'idan hmm. amma yawanci kuma yakan kasance tun da yan wasan da ake zuwa da su su buga wa najeriya dan mafiya rinjaye ko za a ce ma kashi tamanin suna waje ne to kaga ba za ka ce shi mai horar da wasan kwallon kafa kawai zauna a nigeria ba zai rinka lura da su yadda su 'yan wasan nan suke tafiya ba wannan gaskiya ba daidai ba ne sun yi wannan ne kawai ba don kawai ba saboda suna so shi da kansa ya ce ya haƙura da ci gaba da horar da 'yan wasan kwallon a zamanin ka da kai sakataren wannan hukuma shin ya abin yake to a shine nake faɗa maka ko lokacin mu ko kafin ma lokacin mu akan ɗauko bature ya zo ya korar da wasan kwallon 'yan najeriya dama aka samu matsala da shi bature bature kan nuna in dai ana so ya yi nasara to a ɗage hannu a kyale shi shi zai zaɓi 'yan wasansa shi zai zaɓi wurin ma da zai yi kamfin na 'yan wasan shi zai zaɓi wanda zai zo magana albashinsa albashin ya kasance tabbas an saka masa a dola kuma in haka zama an samu matsala sai kan mai da yakan yi kara fifa fifa kuma ta shigo ciki ta yi abin nan mu amma a lokacin mun samu wannan matsala amma dai bamu ce bamu samu matsalan cewa biyan albashinsa cewa dole a biya shi a naira ba yanzu ne da kontrakin sa ya kare wanda yake nema a kara masa shi yasa su ma suka fito hukumar wasan kwallon kafa suka fito da abubuwan da bai kamata uh, ya amince amince ba kamar yadda kai cewa bai kamata ba wato hukumar kwallon najeriya ne uh, matakan tsauka bai kamata ba tabbas sun yi ne dama saboda sun san ba zai amince da wannan abu ba in ya amince to menene uh, security dinsa menene zai sa a rike kawai zai karbi naira ya tafi duk da dai hukumar kwallon kafa ta duniya takan shiga irin wannan abubuwa to amma na tabbatar sun yi wannan kora da hali ne sun san cewa ba zai amince ba sun ce ma yanzu yan wasan da za a yi shi sun tantance kafin ma wato a bayyana su. To ai wannan na faɗa maka cewa kullun dama akwai wannan yana cikin ƙa'idodi. Amma in ka kawo bature ko ba bature ba ko dan najeriya ne ya ka ɗauko shi kace shi ne zai horar da yan wasa ba zai yarda a ce masa a a masa yan wasan da zai yi amfani da su ba in ka saka masa <laughs> bai zama abin nan ba amma in bai yi nasara ba kana da dama za ka kore shi amma kuma dole ka bashi dama huruminsa cewa shi zai zabo yan wasan nan dan shi ne in abin ta lalace shi za a yi abin a cikin saboda haka wannan dai na tabbatar kora da hali ne suka mishi kuma na san ba zai amince ba to yanzu kai wani shawara za ka bayar Shawara da zan bayar ministan wasanni cikin gaggawa ya kira shugaban wasan kwallon kafa na Najeriya da shi da sakatare general ɗinsa su zauna da menene matsalansu ya zama masa dole ya ɗauki hukunci ya yanke hukunci abin da ya kamata a yi saboda kar a samu matsala wasannin da za a yi nan gaba. an dai ɗauki bajamushan ne aikin horar da 'yan wasan super eagles a watan augustan shekara 2016 aka sabunta kwantiragin a watan janairun 2018 ana sa ran kwantaragin nasa zai kare a watan yunin wannan shekara abdulwahab muhammad wuda amurka daga bauchi a nigeria. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya caccaki hukumar lafiya ta duniya who wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimaka wa juna bayan da trump ɗin ya zargi majalisar ɗinkin duniya da marawa cana baya ya kuma yi barazanar dakatar da ba hukumar agajin kuɗi A yau Alhamis, Pakistan ta buƙaci makwabciyarta Afghanistan ta miƙa shugaban ƙungiyar IS da ke shirya kai hare-haren ta'addanci kan wasu a Pakistan wanda ta cafke. wata sanarwar ma'aikatar hulɗa da ƙasashen wajen pakistan ta buƙaci jakadan afghanistan a ƙasar ya isar da saƙon hukumomin islamabad game da cafke shugaban isis aslam faruki da hukumomin afghanistan suka yi a ranar biyar ga wannan wata na afrilu A yau Alhamis ma'aikatar kwadagon Amurka ta ce ma'aikata a Amurka miliyan 6.6 suka bayyana rasa ayyukansu a makon da ya gabata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da rusa tattalin arzikin Amurka. Wannan sabon adadin ya sanya adadin ma'aikatan da suka rasa ayyukansu cikin makonni uku da suke bukatar tallafi ya kai miliyan goma sha bakwai. Shugaban China Xi Jinping ya ce zai ba kasashen Afirka goyon baya tare da kula da kuma tallafa musu musamman ma kasar Afirka ta kudu wajen yaƙi da annobar coronavirus. Kafar yada labaran China ta ambata a wata hirar da ta yi da shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ta wayar tarho a jiya Laraba akan yadda kasar ta nemi China ta kawo mata ɗauki a farkon lokacin da China ta fara yaƙi da annobar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bonsoir.